sallar Idil Adha ɗaya daga cikin muhimman lokuta a wurin ɗaukacin musulmin faɗin duniya. A lokacin ne ake gudanar da sunnar sadaukarwar lahiya domin koyi da annabi Ibrahim salam. To sai dai wannan sunna ta lahiya na neman tafi ƙarfin al'umma idan aka yi duba da tashin gwabran zabi da farashin dabbobi suka yi. Daga Bauchi Wiki ta ziyarci wasu wuraren da ake hada-hadar kasuwancin dabbobi don jin yadda kasuwar ke gudana. Alhaji Musa Firo ne sarkin tiken Bauchi ya yi mana ƙarin bayanin yadda kasuwar ke gudana. Amma magana hada-hadan kasuwa a komai ya kulle. Sai dai dabbobin nan da kaka hange ta a nan. Idan ba a siya ba dama mukan ɗiba ne mai yamma da su. Amma ba magana ne. Yanzu a cikin wannan kara waɗanne farashi ne ya fi girma kamar farashin nawa nawa ne shanun da suke ciki yanzu kaga akwai sani a sama da kuma mafi karanci akwai saniya miliyan ɗaya da dubu ɗari akwai saniya daga miliyan ɗaya da dubu biyar zai dawo dubu ɗari biyar zai dawo miliyan ɗaya zai dawo dubu ɗari uku da hamsin zai dawo dubu ɗari biyu da hamsin zai dawo dubu ɗari uku da hamsin iya misali kenan a yadda ake zuwa da ɗaiɗaiku su saya yanzu kana tunanin akwai wanda suke zuwa a gurup gurup su haɗu su saya nasu ko kuma eh, babu babu gurup ai ai kai ka duba titi ran yau da kana yau yau jajiberin tsamiya ne juma'a gobe ne jajiberin gaskiya ko jibin Allah ya kai musalla ko to ka bi titi kai dan jarida ne ka duba gani waye yake tantam a karaman sallah ma ba a yi ba yanda ma'aikata suke haɗuwa su sai kaya su yanka ba su yi ba ma saboda tsadan rayuwa kuɗin kudin da za a biya albashin ma bai kai abin za su ci abinci bari su sai nama yanzu barin gaya maka da karamar sallah kawo yanzu inda mutum zai gaya maka gaskiyar magana wani ba zai tona sirrinsa ba wani bai tun daga lokacin kano wani bai sa nama miya a gidansa ba kasuwar ku dai tana cikin tangal-tangal kenan a yanzu a tangal-tangal take cikin wani dama tana tangantar na rayuwan da bona turmin ya jefa mu mu ba mu san wannan tsiyan ba da bai cire ranar man fetur na mutu ba mu san mu abin da ake ba kasuwar dai a lokacin ziyarar tamu babu mutane sosai masu sayan dabbobin wani ɗan kasuwa a kasuwar shanun da ke bauchi ya ce kasuwar su ta ja baya sosai wasu alaikum rahmatullah da farko na abu na kuma ka ga dai gashi ne ne sana'ar mu kenan sana'ar nan a wace kasuwa kenan kake kasuwan shanu Bauchi nan wajen IBB Square Yaya yaya zaka wato alakanta wannan kasuwa ta yanzu da shekaran da ta wuce abun nufi shin akwai eh, akwai ana zuwa sayan kayan ko kuma eh, an ja baya eh to gaskiya ka sa kowane hali yake ciki da gode amma kasuwan da aka a baya gaskiya wanda ake yanzu mun samu dan karancin masu zuwa sayan kayan har ga Allah kan kasuwan da aka yi a baya. Kama a rana a da kana sayar da shanu nawa a wancan shekara in aka alakanta da yanzu. Gaskiya a rana da mukan iya sayarwa sama da 20-30 ma. Amma yanzu fa? Amma yanzu gaskiya an gama ne a sayar da biyar shida ba. Yaya farashin kayan? eto eh farashi gaskiya gashi nan dai kamar yadda ka san kowane kaya ya canja to su ma haka dabbobin suka canja. farashi mafi dan karanci saniya a nan ita ce da a same ta a nawa mafi karanci za a iya shooting din abin mafi karanci kamar wannan za a iya cewa naira dubu ɗari hudu aka sai da ita dan an sayar wancan yanzu haka an tiya ta dubu ɗari uku da saba'in amma ba a sayar ba kuma muna da sannan wannan an tiya ta dubu ɗari uku da talatin ita ma ba a sayar ba muna neman karin Allah ya to amma eh, irin farashin da ya tafi kololuwa shine da iya samun sa nawa farashin da ya tafi kololuwa akwai maza da muna da su 'yan miliyan bibbi ma akwai miliyan 1,600 akwai 500 akwai 400 akwai 300 da muka leƙa kasuwar dabbobi wato tiken gwallaga aminu baba wani mai sayar da raguna a kasuwar ya ce dole suka sauke farashin domin rabuwa da dabbobin. Suna Aminu Baba. Sayar da kaya kake ko kazo siya ne? A sayarwa nake yi. Me kake sayarwa? Ina sayar da raguna ina sayar da shanu. Yaya kasuwa take tafiya? Kasuwa ya mu ce mun gode ma Allah amma kasuwa ba daɗi. Na'am. Kamar yaya? To ba ciniki sosai. Sakamakon ba kuɗi a hannun mutane. Tsadan kayan kuma ya yi tsada. kayan ya yi tsada amma yanzu dole mun sauke farashi saboda mu rabu da kayan na'am kamar kayan nawa ne kuka dawo da shi nawa yadda za mu gane yadda farashin ya sauka to kamar saniyan 500 mun dawo da ita 450 zuwa 400 saniyan miliyan 1 an dawo da ita 800 zuwa 750 eh, shi rago fa rago na ɗari biyar koma 170 na dubu sittin ya dawo dubu hamsin na dubu ɗari ya dawo dubu casa'in na dubu hamsin ya dawo dubu arba'in Duk saboda rashin ciniki da ake samu eh, yanzu kama a rana kuna iya sayar da eh, dabbobi nawa a da kama a shekaran da ta wuce a daidai irin wannan lokacin a shekaran ba da ta wuce ma duk dabbobin da ka gansu a cikin nan ba wuce na mutum biyu ba amma saboda tsadar rayuwa da aka shiga kowa kaɗan kaɗan ya kawo kaɗan kaɗan ɗin ma kuma ba ya tafiya amma me ne kake ganin ya kawo wannan harhawar farashi na dabbobi wallahi tsadar rayuwa da aka shiga ne kawai abubuwan da ya canja amma mutane ne suke ganin kayan kamar yana da tsada amma yanzu bai da tsada a kasuwa wasu da muka ci karo da su a kasuwar waɗanda suka je domin sayan dabbobin sun bayyana su bisa hauhawar farashin sunana ibrahim isa da kauce unguwa da da na'am eh, sayarwa kake yi ko ka zo siya ne na zo siya ne ya ka kalla eh, farashin da ka fara taba kayan gaskiya yadda na kalli farashin watan farashin ya haura gaskiya fiye da yadda al'umma watan jama'a suke tunani gaskiya na da kamar ya ka zo saya ko rago gaskiya rago na zo saya don ban taba da iyalin ya ba karfi na kenan rago na to amma eh, a tunaninka eh, ragon kamar nawa kake tunanin samu amma da ka zo ya abin ya bayyana maka gaskiya a tunanina na zo ragon dubu arba'in ne don jiya ma da mai girma gwamna ya samu na dubu goma goma don ma'aikacin gwamnati ne shi ne ina da talatin na cika zama arba'in tun daga hanya na zo cike gaskiya na rasa ah, tinkiya ko rago na dubu yanzu mafarkin ka na yin layya ya fara tashi kenan gaskiya abin ya ban mamaki ya fara tashi saboda ina na a samu ko da ba ce ba a zuci jini a samu lada kwaɗayin ladan ne ya sa na haka to amma yanzu ban da tsammani na to mun gode da mu so ka bayyana mana sunanka eh suna na daya mai musa wace unguwa ina nan fadawan ma da bayan gidan uban dawaki na'am eh, saniya ka zo siya ko rago eh, gaskiya na zo sayan saniya ne da ragon ma na'am to amma yaya farashin ka same shi gaskiya na samu farashin ya yi ma wuce tunani na ne <laughs> sa ya na tsaya yana ta wani nazari na da kamar rago eh, saniyan kamar ta nawa kai tunanin samu na yi tunanin dan dan samu saniyan 300 sai na zo na samu ya fi haka ana ce mun 500 600 ma irin wanda ne na zo saya shine kawai na da tsaye na ta nazari dai to amma ya kake ganin yanayin kasuwar gashi mun zo kamar ba mutane ma kuma gashi saura kwanaki kaɗan eh, sallah yanayin wutan da kayan yayi ne yasa kaga mutanen gaba daya ba su samu shigowa ma kasuwan ba ni ma yanzu tunanin nake dan samu fita to ni na je na sake wani nazari amma dan nazarin ka me ne kake tunanin ya kawo wannan tashin goran zabi na wannan dabbobin to ni da yake ba kasuwa na ba baran ya ce ga abin da ya kawo ba tunda ni saya na shigo hmm. ka gani da a ce har kana ne dan ya ce ga abin da ya kawo ko na shigo saya ne gaskiya baran ya ce ga abin da ya kawo ba na'am mun gari ne